bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na darasi na ashirin ko? darasi na sha tara da ko? ashirin ne yau interesting <laughs> darasi na ashirin a watan ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da insha Allah mu suna garewa sai nake na wannan daren da ke dab da mu shine daren ashirin da kar mu manta da hadisi da ke cewa man kama lailatul qadr imanan wa ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه حديث متفق ɗaya. هنا البخاري حديث نبي 1901 annabi tsira da abincin tabbata a gare shi ce duk wanda ya tsaya a daren da lailatul Ya yi ibada ya cika sharaɗa biyu na farko imanin iya mai imani da Allah na biyu wahaji saban iya neman lada a wurin Allah to an gafarta masa dukkan abin da ya gabata na kurakuransa idan muka duba ibada ta fiyayyen halitta da yake a kwanaki goma na karshen wata ramadana ya ishe mu darasi sai mu kyautata alaka tsakaninmu da Allah mu tabbatar dukkan waɗannan kwanaki goma na ƙarshen wata mun yi ibada a ciki kuma mu kaskantar da kai a ibadar kuma idan muna yin ibada din mu riƙa roƙon Allah ta'ala ya karba dan ba kowane aiki ake karba ba so mu roƙi Allah ta'ala ya karba inda muka kuskure ya yafe mana shi Allah ta'ala mai afuwa ne mai yafiya ne muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta Qur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da kuma aiki da abin da ƙor'ani yake karantar da mu muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinkai da yafiya zuwa ga mahaifanmu da malamanmu da 'ya'yanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addinin sai dauki rayuwar mu akan imani muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wani abin da ya dame mu a daidai ko mu a nan wurin kowa iya da bukata a wurin Allah muna roƙon Allah ta'ala ya biya mana Allah ta'ala ya biya mana Allah ta'ala ya biya mana sharri ko musifa ko bala'i ko fitina Allah ta'ala ya tunkure mana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wani abin da ya dame mu a wannan ƙasa ta mu Allah ta'ala ya magance mana dukkan abin da za mu iya ya albarkace shi abin da ba za mu iya muna Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce mana gaba ya gabatar mana da shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa masu girma na alhayyu alqayyum Allah ta'ala ya nuna mana karshen kalubale na harkar tsaro waɗanda suka rasu dalilin wannan da imani Allah ta'ala ya gafarta musu waɗanda suke hannu muna roƙon Allah ta'ala ya kubutar da su waɗanda ba sa hannu Allah ta'ala ya ci gaba da kare su masu yi waɗannan ayyuka Allah ta'ala ya shirye su idan ba za su kanmu ya gafarta mana ya taimake mu ya sa mu cikin bayi da qur'ani zai cece su gobe kiyama mala ibrahim akwai yi bismillah wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara wa malam lafiya da ma da duk mahalarta wannan tafsirin Allah ya kara musu lafiya da imani da nisan kwana ya ji kan iyaye ya kara ma mahaifiyar malin da halaran ma lafiya da imani shi yaran ba yana da mahaifiya a raye ni ba da shi Allah ta ya gaba wannan ya ce assalamu alaikum cika sallarsa buge asbaha munfaridan daga liman yayi sallama in ya miƙe zai cika sallah yace to kaman wanda yake sallah shi kare ne matukar liman ya kammala yayi sallama to shi masbuki kaman wanda yake sallah shi ne yace asbaha munfaridan ya zama kawai mai sallah shi kare ne idan akwai wanda ya zo zai bi shi yace yanwi niyyatal limama ana son sai ya daura niyyar limanci daga wani ya zo kusa da shi zai bi shi sai ya ɗaura niyyar kowa da ya raku da ni zai bi ni to na zama liman so da haka kamar yadda kake ga halascin mutum da yana sallah da bauka jona shi ku yi sallah malam ya ce haka masbuki yake idan liman ya yi sallama sai ya miƙe zai cika ta sallarsa ya zo magariba sai ya samu raka'a ɗaya sai ya miƙe zai kawo guda biyu to idan kai ka zo ka bi shi kamar kana bin wanda yake sallah shi kadai ne to za ka ce wannan sallah ta halatta amma sai ya ce in kai sallah kai kadai baka bi shi ba ya fi nutsuwa da haka saboda me saboda an samu su sahabbai in suka zo suka samu an gidan da sallah suka yi sallah su kadai ne man tawabba fi baitihi fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-masjida فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلى ولا ينقص من أجرهم شيئا dogaro da wannan sai ce sahabbai haka suke yi cewa idan mutum ya zo masallaci daga gida ya kyautata alwala sai ya zo masallaci don ya yi sallah sai ya samu mutane sun gidan da sallah da yake ba da niyya ya makara ba jarrabawa ce sai ya sallah shi kadai manzon Allah zai rada abinci tabbata a gare shi ce Allah zai ba shi kwatankwacin ladan wanda ya yi sallan jami'i ba tare da an tauye ladan su ko da guda ɗaya ba a cikin kitabun tsahara hadidi na goma sha tara a cikin musulmi ma muhammad ya kawo shi so da wannan sai ce in ka bi buki sallah sallar ka insha Allah ta'ala ta yi ba matsala amma in kuma kai koma gefe kai sallah kai kadai kula da nasosi da dama kamar wannan hadisi din yana zama da cewa insha Allah kana samun ladan jami'i wallahu ta'ala a'lam wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi tambaya ta ita ce idan mutum ya kunna karatun alkur'ani a wayarsa shin zai iya samun ladan wanda ya dauki alkur'ani yana karanta shi daga masoyinka mai ƙaunarka lukman abdullahi kasuwan mata gombe imamun nawawi rahmatullahi alai cikin al'afka a shafi na casa'in ya yi magana har zuwa casa'in da dai akan fa'ida na karanta ƙur'ani ana kallo cewa yana da fa'idodi da yawa yanzu a rama a yi haddace ƙur'ani amma yakan bude yana karanta mana me hikimar wannan saboda kallon musab ganinsa wata ibada ce bayan ladan ibadan tilawa ne shi annazar ila musab ibada kallon musab kana kallonsa kana karanta ibada ne shi yasa ko da ka can za ka iya bude musab kana karanta don ka samu wannan ladan ibada ne magana akan cewa ah, kallon kamar kallon musab na'am baya ga wannan ma ga da ke cikin sahihul jami da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man sarrafu an yuhibba Allah wa rasulahu falyaqra min al-mushaf wannan hadithi ya cikin sahihul jami hadithi na 6289 manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi ce duk wanda yake faranta masa rai ya zama yana son Allah da manzonsa ko ya lazimci yawan kallon ƙur'ani yana karatu yawan kallonsa bi ma'ana idansa ya saba gani shi sa wani lokaci ko da ka haddace sai ka bude ka karanta wani lokaci ka yi tilawa da kan ko lokaci ka bude ka karanta saboda ladan tilawa daban amma ladan kallonsa shi kuma daban kaga hadisin sai yace ya karanta a musa in dai wai kana so yana faranta maka rai mutum ya so Allah da manzansa kuma Allah da manzansa su yi mai su so shi an yi yuhibba la'a wa kuwa yi yuhibbuhu la'a wa rasula in dai kana so ka so Allah da manzansa kuma Allah da manzansa su so ka to ka rika lazimtar kallon Qur'ani so kallon ibada ne kula da wannan yana da kyau mu rika kallo muna karanta to sai tambayar tasa cewa idan ina karanta kamar a waya haka na bude shin zan samu ladan ina kallon musaf na ibada akwai fatawa da amin na darul ifta al-misriya ya bayar sheikh muhammad abdulsami shi ne amin na darul ifta fatawar ta shekara 1441 a ciki yana cewa babu kokonto idan aka rubuta kur'ani aka mai da shi soft copy aka saka a cikin waya kamar yanzu dan madina da ke karewa da ayoyi ai akwai shi da zaka samu a waya komai yadda yake a rubuce a nan haka za ka gan shi sai ce to haka annazir fi safha kan nazir fil hatif kallonsa a takarda ɗaya ne da kallonsa a kan screen me dalili saboda ai harufan kake karanta ba fefa ce hada ba in fefa ce ai zamanin sabai ba fefa ne irin wannan ba da aka ce nazar fil mus'ab da ake magana aka faɗi hadisin ai lokacin qur'anin ba ma a takarda bane a jikin dutse ne ko jikin ice ko jikin fata amma me aka kira da musaf sune waɗannan arufa da idan ka yake gani wanda su kake bi ɗaya bayan ɗaya kake haɗa bakin kake karantawa tare da ka haddace shi da so kula ga wannan sai ce ai ba takarda ce ake yi ba ba haruffan da idan naka yake kallo kake karantawa ɗaya bayan ɗaya ka gane na kammala ade ga ta gaba na shiga kaza zan shiga shafi kaza misali to wannan shi ake kira da asalin mai abin da ake so ka kalla ka karanta ba sai ya zama ala safa ba kula ga wannan magana mafi inganci yake cewa Al'ajir ajr fil qira'a fil waraqa kal ajr fil qira'a ala shasha ladan da ake samu an karanta takarda ana iya samun san an kalle shi a cikin screen wani kuma sai ya ce to shi qur'anin idan yana cikin waya to waya ta zama qur'ani a bata zama ba saboda kana rufe screen din ai duka wannan digital numbers ne zeros and ones ne kana rufe ai kuma zai koma wata duniya ce ta daban har sai lokacin da ka kara ya kuma yi kokarin generation sai nuna maka latest din amma ba haka ba za ka ai sai ya ta to da ka wannan qur'anin da kake gani a screen in ka rufe screen din waya ka kasa a babu shi a lokacin har sai a lokacin da aka buɗe yake dawowa to kula ga wannan kuma ba a itibarin waya din a matsayin me a matsayin qur'ani saboda me saboda ai qur'ani a cikin ba hakan yake a rubuce ba har sai a lokacin da aka bude za a karanta ta kunne yake iya downloading abin da ake bukata kula ga wannan kuma ba za a ɗauki hukuncin su ba wallahu ta'ala ta'ala za mu tashi darasi na goma sha tara insha Allah a wata na Ramadan hijira darasi na ashirin eh, a wata na Ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku insha Allah ta'ala Allah ya sa mu wani lafiya ƙara ma in har ka gane daidai ina za mu tashi to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون آه، آه. نعم يا بالباطل وتكتبون الحق وأنتم يوحى ta'ala ya ce ya ahalar kitabi ya kuma abota littafi lima takfuruna me yasa kuke kafircewa bi ayatin lahi da ayoyin Allah wa antum tashhaduna alhali kuna shaidawa ba ku kuna ji ba ma kuna shaida ayoyin Allah aikata da idan ku wannan aya tana tunatarwa ne zuwa ga ahalul kitab kalmar ahalul kitab mudafun ne wa mudafun in an ce ahlul kitabi shine ana nufin al-yahud wa nasara bangare biyu ko kuma ummatu Musa alaihi salam wa ummatu Isa alaihi salam waɗannan guda biyu kuma an ba su attaura da injila. amma malamai suka ce ana kiran su da ahlul kitab saboda mai yazo da ma'arifa duka biyu suna shiga kamar yadda ibnu usaymi rahimahullah ke cewa cikin wakensa cewa wa al-ifidul kullu fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi so da kan kace al nan ya zama al-taura wa sun shiga ciki saboda shi ta zo da ma'arifa sai aka ce ya ahalal kitabai amma dauki ka iya cewa ya ahalal kitabai duka ya zama amma tun da an sa ma'arifa an aka kashi a mufradi ya wadata saboda din yana game komai da komai ne don haka ya ahalal kitabi ya koma abota littafi amma littattafan ana da kalli akwai guda biyu a taura da linjila amma tun da an ce al ya zama definite to guda biyu duka sun shiga ciki kamar dai a turanci akwai definite da indefinite so an kawo abu a matsayin definite ya zama ya zama bi kaza to ko da abun ya wuce ɗaya a ka'ida larabci duka sun shiga ciki kalmar ahadul kitabi wurare nawa ta mai a qur'ani akalla kalmar ahalin kitabi ta maimaitu ya kai kamar talatin da ɗaya a cikin surori guda tara ya ahalar kitabi kuma ta maimaitu akalla wurare nawa ta maimaitu nawa akalla kana da goma sha biyu kul ya ahalar kitabi kana da guda nawa kana da guda shida ya ahalar kitabi da babu kul akwai shida kul ya ahalar kitabi akwai guda shida ka tara zama goma sha biyu kada ba ta muku lokaci ba wannan shi ne ya ahalar kitabi ya kuma abota littafi tare da cewa asalin maganar hakikanin ta ana magana ne akan al-yahudu saboda kissar ta shafan su kai tsaye amma lokaci ana iya kiran general suna gamammen suna ba na wani bangare na su su da haka wannan ayat ta fi magana akan yahudu Allah ta'ala ya ce lima lidinna nan harafin jarri ne ma nan kuma fa lil istifham ne don tambaya ma istifhamiyya ce wato kamar alamar tambaya ne ta babin asalin magana shine li ma amma saboda harafin jarri ya shiga ma sai aka goge alifun din goge alifun din shine alamar harafin jarri ya shiga cikin ta sai aka shiga wai lima ana tambayar su ne tambaya kuma na inkari tambaya na kalubalanta tambaya na ce a gaskiya ba ku kyauta ba haba ya hulu ai ba ku kyauta ba me suka yi lima takfuruna me yasa kuke kafin cewa. bi ayatin lahi da ayoyin Allah ga su nan a cikin attaura kun cewa Allah ta'ala zai fito wani annabin karshen zamani zai yi hijira ya dawo garin Madina garin Makka ya zauna za a haife shi a zai hijira ya dawo garin Madina ya zauna zai fito daga bakka wato da abin da ake cewa makka yanzu kun karanta kun yi imani wannan ya sa yahudawan sham suka yi hijira suka dawo madina suka zauna aka samu yahudawan da yawa na banu nuka banu nadir banu quraiza kun karanta cikin linjila cewa akwai annabi da zai zo bayan isa alaihi salam har kuke sha'awan ya zama ya fito a cikin ku ko 'ya'yanku ko jikokinku amma da Allah ta'ala ya kaddara ya fito ba a cikin ku ba sai kuka ce ai kariya ke sai kuka kafirce masa sai su kafirce haka duk siffar da aka ce zai zo da ita sun tabbata a taura annabi Muhammad ya cika su sun tabbata a cikin linjila annabi Muhammad ya cika su kuma sai ya zo shi Allah ta'ala ya bashi Qur'ani matsalar su ɗaya sun fasan abu sun yi imani da shi amma tun da burin su yanzu a cikin su bai mutu a ciki ba sai suka ke masu kace ba za su bi shi ba dan adam kenan bai wuyan gane hali har ma ba mu ko misali ولما جاءهم كتاب من عند وكانوا وكانوا كفروا فلما فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ولما جاءهم كتاب من عند الله ولرتابي shine Qur'ani suratul Baqara aya ta 89 Allah ta'ala ya ce walamma ja'ahum kitabun min indillahi littafi ya zo musu daga wurin Allah shi ne aka ba a nan Muhammad Qur'ani musaddiqan lima ma'akum iya gaskata abin da ke gaba gare su na attaura suna karanta. wa kanu min qabl yastafihuna ala alladhina kafaru kai gabanin nan har cika baki suke waɗanda suke kafare na cewa a'a ai mu mun yi imani akwai annabin karshen zamani zai zo zamu bi shi ga sifar a cikin attaura da injila ai kawai jiransa muke yi kawai ya zo mu bi shi suna kafa hujja har suna neman taimakon Allah a kan maƙiyansu da tawassuli da wannan duka ya shiga cikin guna ala alladhina gabar da Allah ya turo shi ya fito daga garin Makka haifaffen wannan wurin tun yana cikin babar ya rasa mahaifinsa aka haife shi yana karami ya tashi maraya so idan ni'imar Allah ta cika akan wanda yake ba ɗan sarauta ba ya fi shan wahala to shi ba ɗan sarauta ba ne sai Allah ta'ala ya zabe shi ba daga gidan manyan mutane ba idan a gidan a gidan manya aka samu wani mutum to ba a cika matsala ba amma Allah ya yi kaɗan talaka sai ka zama shugaban al'ummar ku ko aka sa sarki ko ka zama wani abu mai kama da wannan to sai ka yi hankali saboda mai yan adam sun fi karɓan cewa dan gidan manya ai ya fi dacewa da wannan ai gidansu shine gidan kaza to annabi Muhammad ba dan kowa bane maraya kafa ki sai suka ce masa yana masa suka ce ka ba mu yadda ba me shi ne me yasa shi bai zama a cikin su ba sai hasada ta kankana shi karban gaske yanzu ishin da ya bayyana shine mai hasada me inda an kusa gindi hasada ce ta bayyana kamar yadda yake bakara aya ta da tara. kawai yanzu ya aiko a yi shi ne ba maraya ba ba dan gidan sarauta ba ba dan gidan masu mulki ba babansa ba kaza ba haka kawai a turo duk matsayin nan kawai sai mu zo mu bi shi kuma ba wai wata makaranta ya yi babba a duniya ba a'a shi annabi ne ummiyi ba baya rubutu da karatu ko sai mu shi to sai hasada ta bayyana Shi ne Allah ta'ala ya ce falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi to wannan kafin ce wanda suka yi amma sai Allah ya ce bi ayatin lafi Malamin Qur'ani suka ce yanzu da suka kafirce wa Qur'ani by implication sun kafirce wa ayoyin da ke cikin al-Taura saboda al-Taura akwai ayoyin da sun ce zai sun kafin wa ayoyin da ke cikin linjila don a cikin linjilan an ce zai zo kuma suka kafin wa ayoyin da ke qur'ani shi sa wannan sai ku da ayatin lahi don haka ayoyin bai a akan ayoyin Kur'ani ba bi ayatin lahi fil wal injili wal a wat taura wa ayoyin Allah fil qur'ani wa taura wal injili duka ya shiga ciki kuma Allah ya ce wa antum nuna alhali kuna shaidawa kalmar bai ce wa antum alamuna ba ba sai ce wa antum tashhaduna saboda a shahada akwa min al shaidawan ya fi ilimi saboda in ka ce ilimi kawai karantawa ka yi yanzu idan ka karanta ga wancan akwai aljanna sunansa ilimi ran da ka je ka ga aljannar ido da ido to ya zama mai ya zama haqqul yaƙin wannan haqqul yaqinin ya tabbata saboda shahada ne to kaga abin da idon ka ya gani ya ji abin da ka ci shi sa Allah ya ce wa antum tashhaduna kun shaida a cikin attaura kun shaida a linjila kun karanta da ilimi sannan yadda aka faɗi duk siffarsa a taura da linjila ɗin sai ya cika su kuma sai ya zo shi madina kuma da ya zo sai kuka shaida yanzu na me haƙƙul yaƙin kuka gan shi ido da ido shi ne zo ya zama shahada da kuna ilmul yaƙini ne yanzu kun dawo me kun dawo ainihin yaƙini da haqqul yaƙini ga ilimin yaƙini ga kuma idan ku ya gani yanzu kun tashi daga kawai daraja ta ilimi theoretically kun koma daraja ta ilimi wanda kuke gani ido da ido kun gan shi kun gaisa da shi kun yi magana ya ba da amsa kun masa tambaya ya amsa muku kun nemi ku shi kun gagara shi ne antum tashahidun yanzu ba a kan kawai iya ayoyi ba ne. shi sa annabi sai a cikin hadisai ne wa yake ta yaban mu shine mu yanzu mun zo bayan yayi wafati ya koma zuwa ga Allah amma mun imani da shi amma wadannan su kuma sun gan amma sun yi mai sun kafirce masa amma mu ba mu gani ba mun yi imani shi yasa yake kira a hadisai da dama da cewa ihwani yan uwana sun yi imani da ni amma ba su gani ba yau mu a duniya kusan mutum biliyan biyu ne ba mu gan shi ba ya bar duniya sama da shekara dubu da ɗari uku da yan kai mafiya yawan mu muka zo amma wallahi muna da ne akan gaskiya ne kuma mun amince da haka kuma muna son sa fiye da yadda muke son kowane mutum a duniya kuma mun amince haka shine imani kuma shine addini kuma a haka muke addu'a dare da rana Allah ta'ala ya samu adamshin sa gobe kiyama amin kuma mun amince amma ga mu wani hannu na alam ne amma su kuma wa antum tashhaduna ne amma sun kafin cewa abin da idan su ya gani inda mun Allah ya wage ɗan dogo muka gan shi ai da mun taka bonus da mun more to muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu gan shi a gidan aljanna kai tun daga filin kiyama mama Allah ya sa ya kira mu ya ce mu zo ga jama'ar sana Allahu Allah ta'ala ya sa abinda ayat da ke karantar da mu shine duk inda karfin hujja ya bayyana dan adam in ya gana ma zai iya kaucewa ya ce shi bai kauce ba saboda me idan ya zama dan adam ya yi wa Allah wannan to dan adam ya yi mutum ai ba abin mamaki ba ne duk karfin hujja dan adam yana iya juya mata baya ce wallahi shi bai masa ba to shi ne abin da ayyana ke karantar da mu na biyu kuma take gaya mana cewa mu kauce wa cutar hassada babu abin da ke lalata mutum irin hassada idan dan adam yana da hasada to baya iya karban gaskiya na uku mutum ya kauce wa son girma ai yanzu son girma a kansu ne yasa suka karya ta addabi me yasa bai fito a cikin su ba sai a wani wuri in mutum bai da cutar son girma da ya huta kowa Allah ya turo sai ka bi shi in yanzu babanka ya kalli yaro dan shekara biyar sai ya ce je ka same shi yana da aika zai aike ka idan ka samu dan shekara biyar karɓi aikan sai ka je ka shin babanka kai biyayya ko yaron baban ka kai ba to idan ka bi annabin ko da dan talakawa ne ai Allah ka ke bi don Allah shi ya turo shi so ya sa mu yi hakuri duk inda gaskiya take mu karbe ta kuma gaskiyar nan ba wai sai a bakin dan kabilar ko ko wanda kuke da fahimta ne ba duk inda gaskiya ta bayyana in kai musulmi na kwarai ne ka ɗauke ta ana karban gaskiya a hannun musulmi ana karba a hannun wanda ba musulmi ba ana karban gaskiya a hannun kabilar ka da wanda ba dan kabilar ka ba kana karban gaskiya a wajen wanda fahimtar ku daya addini da wanda fahimtar ku ba daya ba duk waɗannan inda ita gaskiya ce ita gaskiya ana karɓar ta a ƙashin kanta ne ba sai an duba wai waye kawo ta ba abin da ake duba waye kawo ta shine magana mai isnadi in ga ka ce annabi ya ce sai mu ce ina isnadin in ka ka ce wane ya aiko ka da kaza da kaza muna ga girma sai mu ce ina hujjan shi ya aiko ka sai mu buƙaci isnadi in labarin mutum ya kawo in ya ce Allah ne faɗa ko annabi ba ma ta wannan sai mu ce ina silsilar da ka samu wannan labarin in ya zama shi mutumin banza ne kuma babu ayin a Qur'ani sai mu ce ba mu yadda ba so a inda ake duba mutum shine inda ya kawo labarin da ya dace a bincika a tabbatar da gaskiyarsa ko karyarsa Allah ta'ala ya babu ikon bin gaskiya a kowane hali na ya ahlal kitabi lima talbisuna al بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون الله تعالى يتي يا أهل الكتاب يا كما أبو تالي تالي wannan duka ya tafi al-yahudu wan nasara amma asalin magana akan yahudu ake yi su an nasara an raba su ne a ciki saboda sun shiga cikin sunan amma matsalar ta al-yahudu ne saboda su ne suka yi wannan hijira din sai Allah ta'ala ya ce lima talbisuna sunan haqqa bil batil menene yasa kuke jirkita gaskiya da ƙarya wa tattumuna haka kuma kuna koya gaskiya wa antum ta'lamuna alhali kuna sani a nan ne dalilin kuna sani saboda kun karanta cikin attauran Allah ta'ala ya ce ya ahli da ya koma abutan zabi lima me yasa me yasa kuke yi ka duba yadda Allah ta'ala yake rarrashin yan adam amma duk da haka dan adam sai juya wa dokar Allah baya lima me yasa wannan kuma yake kara nuna mana muhimmancin abun da ake cewa fair hearing under retributive justice wanda musulunci ya karantar da shi shine duk yadda dan adam kake ga yana da kuskure ba a yi mutum hukunci sai an bashi daman ya kare kansa duk yadda aka yi ta sa a labari ba ka ɗaukar bangare ne baka ji ba duk inda ka ji wani bangare ne dan kai adalci sai ka ce to bari mu ji dai bangare in ba mu ji ba da ma hukunci dole sai ɗaya bangaren yi magana in bai yi maka ba za a yi adalci ba shine ya iyare. ai babu wanda bai da hujja a duk duniya irin iblis da Allah ta'ala ya umurce shi wa annabi Adam jada bai yin ba amma Allah ta'ala bai masa azaba ba san da da san da tafi shi me yasa ba kai ba tukunna da ya bada hujja da take ba mai karfi ba ta'ala Allah sai ya karba hujjar sai tabbatar da shi a cikin waɗanda suke kaskantattu ai in a da ne hukunci bai ba wa ɗan adam daman ya kare kansa ba shine Allah subhanahu wataala don ya san abin da ke cikin zukatan mu ko da mun faɗa ba amma duk da haka bai masa wannan hukuncin ba san da ya bashi daman ya kare kansa to ke sa sai ya ki yarin wajibi ne kar ka ji wata magana ta batanci akan mutumin kwarai tana ganin sa iya da taku a mahaddacin qur'ani ne liman ne ya abuwar ku a aladan ne a wurin ku ko kuma shine limamin kauyen ku saboda kawai ba ka so sai ka ce eh gaskiya ne to a wurin Allah ka zalunce shi ba a ɗaukar labari musamman mai muni har sai da aka jiran da shi yayi magana matukar bai yi magana akai ba to in kai hukunci ka zalunce shi kuma sai ka shirya za ka faɗa gaba ga Allah gobe ke yawo amma ba a hukunci akan labari da sai bi ke sa Allah ta'ala duk da haka ya tambaye su mun ce a taura zai zo kun amince har kun yi hijira kun dawo madina kun zauna alinjila an fada zai zo sannan Alƙur'ani ya zo da kuka ta amma duk da haka Allah san da ya tambaye su lima me yasa bar mu ji dalilin ba za mu hukunci ba sai mun ji dalilin shi yasa yace lima talbisuna al-haqqa kalmar talbisuna daga kalmar khalaqa ne wato jirkitawa me yasa kuke ganin gaskiya sai ku jirkita ta da ƙarya wato al-haqqu mun yi bayani akai shine as-sidqu as-sidqu fil khabar wal adl fil hukm wannan shine annabi da kuma qur'ani kuke hana bil batil bil batil shine tawilin da kuke da ma kuke jingina masa hauka wa tattumuna al kuma sai kuke boye gaskiya don sai suka waye gari inda kofin sai ba a cikin takardun sai ana ta ciccirewa sai a buga wannan bugun sai a cire waɗannan sai da a ce to ai da muka cire wannan mun bar kaza da kaza mu cire ba a wani bugun sai a ƙara cire wani abu a wani bugun sai a ƙara cire wani abu in ka ɗauki asalin attaura da ta zo ta a hebrew language har sunansa san da ya zo da suna muhammadin a rubuce a cikin ba ba ma wai ishara ba sunan ma san da ya zo amma duk a hankali sanda aka yi ta kokarin cirewa cirewa cirewa aka yi ta tawili amma aka gagara ya za a yi da deuteronomy 1818 <laughs> da kuma wasu ayoyi allah ya ce kada me za kuke yi wa antum ta'lamuna kun sani a wani wuri kuma Allah wasu wurare Allah ta'ala kuma yakan hana su yi ne a nan tambaya yi tunda ba su da hujja kuma sai hana su ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون بقرة آية 42 كذا a nan ya tambaye su a can kuma sai hada su da ba su da hujja to Allah ya ce kar ku ƙara yi kar ku ƙara yi wala talbisu ba amma ka duba bayan ayar ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi yace wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun kaga aya ta 40 da 41 kenan sai ta 42 sai ce wala talbisu haqa san da ya gaya musu irin jerin gwanan ni'imomin da ya musu amma sai ce kar ku rika koya gaskiya ko kuna jinkita da karya babu abun da ke da hatsari a duniya kamar Allah ya baka ni'ima ka kafirce wa ni'ima wannan shine abun da suka yi Allah ta'ala ya musu ni'imomi amma waɗannan ni'imomi gaba ɗaya sai aka juya musu baya aka manta da su don haka a ko'ina ka fahimci gaskiya kar ka boye ta duk inda ka sa fahimci gaskiya in ka zo ka faɗi gaskiya a wajen faɗan gaskiya sai ka duba yi annabi ya karantar da shi sai ka yi koyi da karantarwar annabi muhammad da kuma sahabbansa da suka karantar da mu saboda ana kafa hujja qur'ani da sunna a bisa ga fahimtar magabata na kware magabata na kware su dai irin sahabbai da tabi'ai da atibabu tabi'in wannan karni guda uku su ne al-qurun al-mufaddala karnunukan da suka fi kowanne falala a cikin al'ummar annabi Muhammad sun fi kowanne zamani ilimi a wannan zamanin an fi kowane zamani tsoron Allah an fi kowane zamani bin Allah an fi kowane zamani kwatanta gaskiya babu zamanin da ya kai zamanin sahabbai tabi'ai da atba'u tabi'in mafhum tayyib don haka wa antum ta'lamun Allah ta'ala yace alhali kuna sani kar ku yi haka na'am wa qala ta'ifatun bangare wa qalat ta'ifatun min halin kitabi sai wani ɓangare na ma'abota littafi ce. aminu billadhi unzila alallabi na amanu ku yi imani da abin da aka saukar ga waɗanda suka yi imani kaga a a boye suke raɗa. aka saukar musu mai wajihan nahari tafsiri mafi inganci shine wajihan nahari da safiya wakfuru akhirahu da yammaci kuma sai ku la'allahum yarjibuna wannan shigar da kuka yi kuka fito zai sa su ma su yi rinda to wannan sun dauki wani strategy ne bayan sun karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda bai fito a cikin su ba sun karyata Qur'ani sun san gaskiya ne kamar yadda Allah ya faɗa sai suka ce yanzu da za a yi kuma tunda mun ga ana ta bin sa mu bashi shi kadai yayi ce ana bin sa ai wannan zai cutar da mu gara mu yaƙe shi ta wace hanya za mu yaƙe shi shine mu tura wani ɓangaren mu su shiga cikin mabiyansa da safe su je a ba su kalmar shahada su musulunta in aka wuni da su suke kai wannan abin ba mun shiga gaskiya barna ne da yamma sai su fita to shigar da suka yi suka fita to wasu za su biyo su to yanzu kuma shine sai a samu munafukai da za a yaƙi musulunci da su shi yasa a tarihin duniya ba a taba cin amanar musulunci ba sai da munafukai shine wanda suna cikin irin rigar ku irin kayan ku da komai irin naku amma kuma suna yi wa masu rusa addinin ku aiki ne wannan shine suka ce to mu zo da wani strategy mu shiga saboda shi musulunci ba a rusa shi daga waje sai daga ciki sa lokaci ai ni ma ina cikin yan boko amma lokaci sai ce yan mu yan boko da ba su karanta addini ba in ba a yi sa'a ba maimakon taimakon addini wasu ba duka ba addini suke rusa ba saboda me mutum yana cikin komai irin naku amma baya ga girman aya ko hadisi a mu'amalarsa babu abu da ya kama da addini kuma kallonsa ake mai musulmi kuma shi abin da yake rusa addinin yake yi to kaga wannan sai ya zama matsala ga addini akwai wanda yanzu idan ka dauke shi ce masa aya sun ce kai ayoyin da ku sai ku dame mu da aya sai akwai wanda kawai fa kasar da wa'azi ya kunna hawa da ya ji ya ce sai wani mai gidan sai zabe shi sai ce masa me kake yi wa'azi ya ce na minti nawa ne ya ce wa'azi wa'azi hawa guda amma guda kana ta jama'a zai kai kadai akwai wanda bai zo a rayuwarsa tun da yake musulmi ne tun da yake bai taba fita ta kanas ta gidansa ya je masallaci ya je ta alim ba shi tun da yake bai taba yi ba a rayuwarsa bai taba yi ba a rayuwarsa tun da yake bai taba fita yayi ba sai mutum ya waye shi ya yi da addini ne amma da ya yawo a duniya ya je dubai ya je kuwait ya shiga oman ya je china ya je india ya je japan ya je australia ya je amurka ya je brazil so yanzu da yawon duniya nan ka launa duk ayar da ka kasa ya baka amsa sai ka ja a sai ka ganna na liban ban yi katuba ma fa na yawon duniya to yanzu da tsabar kwatance sai maka awa uku yana kwatance kan ka ta ciwo gaba ɗaya karsa me yake da shi ma kwatance yake baka wai me dalili wai na baka amsan ayar da ka karanta masa ne to shi yasa duk wata ni'ima da Allah ya baka duniya karatun zamani kai na boko a kai dan kasuwa ne a kai dan siyasa ne a kai kaza ne ko me kake sai ka sarka wannan da sanin Allah in ba ba haka ba to ko da kana san Allah a kuskure sai ka rusa addinin Allah ba ka sani ba sanin addini shi ne na farko gabanin ka taimaki addinin duk wanda bai san shi ba to zai shiga barna wani abun da kyakkyawar niyya zai amma wannan addinin ya rusa amma niyyarsa mai kyau ce me dalili don bai sani suka ce mu shiga sai mu fito shine waqalat ta'ifa to kaga a nan sai aka ce wani bangare duka iya cikin adalcin musulunci ba a ce dukkan yahudu ko nasara ba wani bangare daga cikin su min ahli kitabi yace ne aminu ku yi imani billazi unzila ala alladhina amanu ga wannan da aka sauka musu ne qur'ani ku ce kun yadda da qur'ani kun yadda annabi muhammad annabin allah ne kun yadda da musulunci in kun yi wannan wajhan nahari shine fiskan muni shine wato farkon wunin don idan abu zai zo a fiskar kake fara gani daga kaji motsi sai kalli fiskar daga na kake gane mutum to shi wunin shi shine mai wayewar gari to sai ku shiga musuluncin da safe wakfuru akhirahu karshen kuma sai ku yi mai karshen wunin sai ku ce to mun fita gaskiya mun shiga mu mun dauka abin nan mai kyau ne wallahi da rijiya mai kyau muka shiga amma sai mu gane abin gaskiya ba haka bane to kuka fita la'allakum yarjibuna an yi sa'a wasu za su biyo gusti a to wanda ba shi fita mu mai sai mu fita don wani da wani yana ciki yana tsoron fita ne to kana shiga kafin da zai ci to ai wanda ba fita nima da kawai bari fita to wannan shine asalin izzar munafikai kuma har yanzu ana samun wanda zai shigo addinin da ya rusa addinin amma mun ka'idar mu naka mana shine muna aiki da zahiri abin da ya koyi Allah ya sani duk wanda ya zo tsuguna ya ce musulunci ke sai mu bashi sai mu bashi ba mace ci a'a ba mu yadda da wani ba kowa ne yake so kaza zai mu to a bashi musulunci sai ya karba wannan kuma yake nuna mana wajibcin gode wa Allah ta'ala akan ni'imar musulunci kuma na biyu mu gane Allah bai cika yaban kawai imani ba ya fi yaban tabbata a imani yin imanin ka shi kadai bai isa ba sai ka zama kana da tabbata akan imani musulunci ba a yin part time da safe ka shiga da maka fita gobe da safe ka kare shiga ka dole sai ka tabbata kuma wannan shine abin da ke da imani da tabbata kuma Allah yake umurce mu da tabbata a musulunci harama ba mu misali ne zama fastaqim kama umirta wa man fastagin kama umir wa man ba ma'aka cikin surat hud aya ta biyu Allah ta'ala ce fastagin wannan asali ga annabi Muhammad yake gaya wa fastagin ka tsaya a tsaye ka tabbata ka tabbata kar ka baza fastagin kama umirta kamar da aka umarce ka wa man ba. ma'aka da wanda ya tube shi ga musulunci ya tare da kai kar ka ƙetare iyaka Allah ta'ala ya ce duk abin da muke yi Allah ta'ala yana sanar da shi yana gani ko kuma fali ko fadhu wastaqil kama umirt kuma yace wala tattabi abu. wa qul amantu bima anzala Allah min kitabin wannan zai zama cikin shura aya ta 15 kenan kaga sai ce fali zalika fadhu wastaqil can fastaqil nan yace wastaqil kama kuma yace wala tattabi abu. kar ka yadda ka bi son ran yahudu wa nasara kar ka bi son kai kawai ka tsaya ka ce na yi imani da abin da Allah ya saukar na littafi kaga duka bai da matar maka shine muhimmancin istikama ba wai shigan ba tabbata kuma tabbatar umarni ne lokacin da aka saukar da suratul hud ga annabi sallallahu alaihi wasallam karkashin wannan aya mu duba tafsirin Abu Abdullahi Muhammad bin Ahmad al al-Qurtubi da kuma Jamaluddin al-Qasimi za mu ɗauki da aka saukar mar da ayar fasta in kama umirt aya ta shafi a cikin hudu yana zaune da bakin gashi saukanta a kansa sai ta sa gashin sai koma fari shi zai ke cewa shayyabat ni hudun wa akhawatuha hudu da yan uwanta kawayen da sauran surori wallahi sun sa na yi kurkura saboda me kawai fasta in kama umirt umurni ne mai nauyi a ce ka daidaita shi musulunci ba a fata in muka ce mu musulmai ne auren ya mu a ga musulunci zama mu da iyalan a ga musulunci sanya kayan mu a ga musulunci fita celebration mu a ga musulunci tukin motar mu a ga musulunci hawa mashin mu a ga musulunci bikin gidan mu a ga musulunci tafiya hutu mu a ko me namu sai an ga addini shine fa fasalin kama umarka kuma wannan su ne masu imanin da Allah yake yabo a su ne waɗanda suka yi imani da Allah suka tsaya a kan إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء ربنا الله تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي shi yasa Allah ya ce wanda suka yi imani suka tabbata ba wai part time islam ba full time suke yi 24/7 Allah ta'ala ya ce ba sa baƙin cikin barin duniya kuma ba sa tsoron zuwa lahira a fusilar daga aya ta talatin ya ce innan ladina qalu rabbuna allah sun istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa ta tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna malaiku ne ke sauko musu na musu bushara da aljanna na hannu nahnu awliya'ukum fil hayati duniya wa fil akhirah wala kun fiha ma tashtahi anfusukum wala kun fiha ma tad'un nusulan min ghafurir rahim don Allah akai masaukin da kai wannan wannan aka ce muku wajen masaukin ku ne aljanna wannan residence ku ne aljanna daga wajen gafurin rahim mai gafara mai jin kai Allah hmm. wa man ahsanu qawlan so abin da Allah yake bukatar mu da shi shine ba wai musulunci mutum muna yi ba mu tabbata a ciki mu dawama a addini shine imani ko ya zama duk abin da muke yi addini iya da sai a ciki duk abin da kace babu addini to me mutumin kwarai baya shiga cikin sa kowane abu za mu yi shi amma sai mu shi yadda addini ya ce a yi shi in kuma kana da akwai abin da babu addini to na abu ya zama halaka duk abin da kace a'a babu addini bai shafi limamai ba sai mu ce to ba ka neman taimakon musulmai da malamai ke in kana neman taimakon su addini ya shiga ciki Allah ta'ala ya samu wani lafiya na'am wala tu'minu yadda ku yi imani kuma kar ku yadda ku bayyana illa liman tabi addinakum sai ga wanda yake cikin addinin ku na yahudu kul ka ce musu innal huda Allah lalle duk wata shirya a duniya babu wata shirya sai shiryar Allah duk shiryar da ba ta Allah ba hayaniya ce da ban kaura sannan an yi wuta ahadin misla ma utitu Allah yana da ikon an yi wuta ahadin saboda sun ce kada a bayyana don kan a ba wa wani kwatankwacin irin abin da aka ba su na ni'ima da Allah ya yi ha yuhajjukum inda rabbikum ko kuma ku yahudu kar su da su kafa hujja gaba ga Allah su kan ku da abin da kuka bayyana na ni'ima Kulka ka ce innal da lalle falala Allah a hannun Allah da ke yi utihi mai yasha yana ba wanda yake so wallahu Allah wasu mai yarwatawa ne alimin mai ilimi wannan aya tana cikin ayat da ta fi kowace iskali a suratu ali imran abu abdullahi muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi a tafsirin da ya ce wannan ayar ta zama matsala wa malaman tafsiri da yawa kowa ya zo sai ya da zai tunkare ta shi yasa dole in dace da sunna su da zo sai dai wajen wajen saboda magabata su ibn usaymin rahimahullah da yazo yace ishkalat alal mufassirin malaman tafsiri ta sa su cikin tsaka da wuya matsalar abubuwa biyu ne na ilimi a ciki da in ka magance su zai taimaka ka fahimta na farko kuda kuda hudallah shi wannan an sa shi a wurin da ya raba magana ɗin gida biyu in za ka yi tafsirin za ka bar shi a wurin amma sai ka ɗauko farkon ayar sai ka ƙetare shi sai ka ɗauko gaba da muku sai ka gwama sannan na biyu sai ka raba ayar kamar gida bakwai ko kuma akalla gida uku to sai kai tafsirin gidan farko da gida na uku a haɗe gida na biyu sai ka fassara shi da ba ko sai ba ta fito saboda shi Qur'ani ga garaba daure ga garaba daure duk iyawar ka da shi Qur'ani ka shiga zaka san ga garaba daure in kullu aran madatu da yace aya ta biyu da zai kata usulat aya ta 30 sai yace innal ladina qalu rabbuna la thumma istaqamu fala sai sai sai ribas duk da ma dai bai ma kai ya yi ribas ya dan kautar da kan ne sai ya dawo su haka qur'ani yake shi da kansa jikinsa ya gaya masa bawa ya gaya masa ya zai koma aya ta sha uku a cikin haka ya bar wannan sai ga ai yayi wancan yanzu bane ya dawo nan wurin to shi qur'ani haka yake to tafsirin sai ka ce zan saboda lokaci zan kai mu wala tu'minu sai yahudu suka ce wa ɗan uwansu kar ku yi imani kuma kar ku bayyana musu kar ku yi imani kar kuma ku bayyana musu me illa liman tabi addinakum sai ga wanda ya bi addininku kar ku bayyana musu irin ni'imomin da Allah ya muku kuma kar ku bayyana musu ni'imomin da Allah ya ce zai yi wa annabin karshen zamani da mabiyansa kar ku bayyana in kun bayyana kuna musu da awani na cewa su a shiga addininsu to kaga wala tu'minu illa liman tabi addinakum sai dai tsakaninmu sai mu faɗa wa juna wannan kuma strategy ne mu sai da za mu yaƙe su da shi so da ka ga wala tu'minu zai ka ce kar ku yi imani kuma kar ku bayyana sai ga wanda ya bi addini kwato kar ku yi kar ku yarda da kowa imani shine kar ku yarda da kowa kar ku yarda da kowa sai ga wanda ya bi addinin ku kuma kar ku bayyana wa kowa ni'imomin da Allah ya muku sai wanda ya bi addinin wani irin ni'ima Allah ta'ala musu ni'ima in ana rana daga sun ce Allah rana ta dame mu kawai sai a musu divine inuwa kawai sai Allah ya musu inuwa daga sama da kansa banu isra'ila in suna neman abinci allah yake sauko musu da almanna wa salwa kamar yanzu a ce a rika sauko da naman zabi wani gashashe wani soyayye wani an yi su dinsa wani an yi kaza haka allah yake kuma kai ka san daga sama ka san dai mafi kankan daga ce yankan mala'i kai ka san daga ta yanki وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات cikin bakar aya ta hamsin da bakwai Allah yana musu inuwa yana abinci ba ba sai ka ce ba ne ba kawai yanzu na ana rabar sai ka zauna a gida ko sai ka turo maka da so da madara da nono da soyayyen zafi da gasassu in an dan gasa dan kar a bari ya a dan gasa shi kuma sai a kawo maka wai waɗanda ne kuske Allah ta tawaye a wannan zamani aka yi wannan hikima ai wani gida masallaci fara yi cikin har sai ya rasu sun daga wala tuminu illa liman tabi addinakum sai ka ce an yi wuta ahadin mithla ma utitu don kada a je a ba wa wani irin abin da aka ba mu in kuna gaya musu ai su ma ɗan gatan Allah ne sai su yi addu'a su roƙi Allah ya ba su da abin da ya ba mu to wannan shine ta fasar ayar so kul innal huda hudan la shi ya shiga tsakani shine na farko so me yasa aka sa shi tsakani saboda la yu'akhiru la yu'akhiru la bayanu an waktin haja ba a jinkirta bayani a lokacin bayani suna fada wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum gabanin su kulla kammala kulla sharri Allah ya ce kul innal huda hudallah ai wanda Allah ya shirya da shi baka saka fitar da shi ba ko kun bayyana ko kun koye shiryayyu a wurin Allah sunan su shiryayyu batattu sunan su batattu yasa aka shigo da magana cikin aya nan aw yuhajjukum inda rabbikum sannan kuma suka ce in ma basu bar addinin ba ai za su samu hujja don gobe kiyama an ce za a yi musu tsakanin mu da su to za mu ba su satan kan su su kafa hujja gaba da Allah in muna debate a filin kiyama su kada mu ai shine thumma innakum inda rabbukum yawmul qiyamati takhtasimuna thumma innakum yawmul qiyamati inda rabbukum takhtasimun cikin zumar kenan ko aya ta 31 kaga ku dinnan za ku tsaya gaba ga mahallicin ku kuna ne kuna husuma ثم إنكم عند ربكم يوم القيامة ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون za ku tsaya gaba ga Allah kuna husuma to wannan husuma din da musulmai za su yi da yahudu suka ce shi ne shine hajju kun inda rabbikum ba. Kulka ce innal da lalle falala biyadillah na ga Allah ita falala tana gawa tana ga Allah yutihi man yasha yana bayarwa ga wanda ya so waɗannan musulmai da annabin da Allah ya tsoro annabi Muhammad ya ba su Qur'ani wahayi ne na Allah ba za ku yi wata da su ba Allah ya musu wannan falala da wallahu shi Allah wasi'un mai yalwatawa ne wasi'un fil ilm wasi'un fil hikma wasi'un fil qadra wasi'un fil rizqi wasi'un fil hikma wasi'un fi kulli shay'in min al khair sannan kuma al alim Allah mai ilimi ne duk abinda da kuke shirya Allah ya sani kuma zai saka muku to za ka inda kuma kun bi Allah yadda ya baku zai ba wa kowa taskar Allah ba ta ne ba ta karewa Allah yana iya ba wa kowa mu duba hadisin muslim law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kamu fi sa'idin wahidin fa sa'aluni fa a'taitu kulla wahidan mas'ala ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idza ulkhila al-bahr hadisin muslim hadisi na 2577 annabi ya ce da tun daga farkon duniya da karshen ta da dan adam da aljan za mu tsaya wuri ɗaya tun daga farkon halittar duniya har karshe mutum da aljan mu tsaya wuri ɗaya mu roƙi allah bukatu wallahi zai biya mana dukkan bukatunmu a lokaci ɗaya wannan abin da zai rage a cikin arzikin allah bai kai kwatankwacin a tsoma ainihin allura a cikin kogi a fito da ita ba hmm. wani abu sai Allah Allah Allah ne subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum wa rahmatullahi wa